Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17 da 25 da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voa hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ranar yau Laraba 27 ga watan Nuwamba shekarar 2019 da Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na safe, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da Alheri Grace Abdi ta yi da wani masanin harkokin siyasar nahiyar kasashen Afirka, wato Profesa Bube na Maiwa, dangane da tsokacin da gwamnatin Najeriya ta yi a kan jamhuriyar Benin da Nijar. na ba sa taɓukawa akan magance matsalolin da suka kai garfe bakin iyakar ƙasar tun farko sannan muna tafe da shirin ciki da gaskiya na sarfilu hashim gumel har ila yau muna tafi da sharhin jaridun kamaru sai sakonnin da kwabar mana a kan na'urar tarho amma duk kafin waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Kwamitin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka ya gayyaci shugaba Donald Trump ya bayyana a zamansa na farko a mako mai zuwa domin sauraren binciken tsige shi. Kwamitin tattara bayanan sirri ya kammala aikinsa a wannan binciken a makon da ya gabata kuma zai miƙa rahotonsa ga kwamitin shari'ar wanda zai zamansa na farko a ranar Laraba 4 ga watan Disamba. kwamitin shari'a da zai duba batutuwa da ya kira yiwuwar tsige shugaban kasar a hukumance dokoki dai sun ce za a baiwa trump da lauyansa dama su yi wa mambobin kwamitin tambayoyi da ya kunshi masana doka da ba a bayyana sunansu ba waɗanda za su ba shaida a gaban kwamitin shugaban kwamitin shari'ar gerard nadler ya aike da wata wasiƙa zuwa fadar white house yana gayyatar trump yana mai cewa ba daidai ba ne amma kuma ce. wata gagarumin girgizar ƙasa ta afka wa ƙasar albania a cikin sama da shekaru 30 ta kuma kashe akalla mutane 23 kana ta jikata wasu ɗaruruwa a cewar jami'ai ma'aikatan ceto suna ci gaba da aikin nema da ceton mutane da ke cikin buraguzai yayin da al'umman kasar ke bacci a cikin tanti wadda aka shirya wa mutane da suka kubuta bincike da ma'aikatan nazarin yanayin ƙasa ta amurka ta gudanar na cewa girgizan ƙasar ta yi ƙarfin maki 6.4 da kuma nisan kilomita 30 arewa maso yammacin babban birnin ƙasar tirani sa'o'i uku bayan girgizan farko wata girgiza mai karfin maki biyar ta afkawa tekun adriatic prime minister kasar edi rama ya ayyana yau laraba ranar makokin kasa ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce sama da kashi ɗaya cikin uku na jami'an majalisar ɗinkin duniya masu yaƙi da cutar ebola a birnin beni da ke gabashin demokradiyyar jamhuriyar congo ne aka sake musu wuri sakamakon rashin tsaro a wurin yayin da wasu kuma suke ci gaba da zama domin taimakawa a yaƙi da ake yi da cutar mafi haɗari da ya ɓarke a wani taron manema labarai a geneva a jiya talata hukumar lafiya ta who ta ce yawaitan tashin hankali a benin ya tilasta wasu ma'aikata komawa birnin goma ta kudu hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ma'aikata 71 da ake tsananin buƙatar taimakon su suna ci gaba da zama domin yaƙi da ɓarkewar cutar a ƙasar congo wanda cutar ta riga ta hallaka mutane 2,200 mai magana da yawun who christian landmeyer ya faɗa wa manema labarai cewa tashin hankalin na kawo tsaiko ga ayyukan da suke yi na dakile barkewar cutar tun cikin wadda ta barke tun cikin watan agustan shekarar 2018 ya ce suna so a maido da doka da oda su ci gaba da muhimman ayyuka da suke yi musamman ma'aikatan ma'aikatansu na 'yan asalin congo kenan wadda suke aiki gadan-gadan tare da likitoci da ma'aikatan jinya da masu binne waɗanda suka mutu ya ce wani abu ne mai muhimmanci da ya kamata su ci gaba da aikinsu na wato yaƙi da wannan cutar daga ƙarshe shugaban yankin hong kong carrie lam ta ce sakamakon zaben ƙananan hukumomi na jiya talata da 'yan adawa suka yi samu gagarumin nasara da lashe kusan kashi 90 cikin 100 na kujerun ƙananan hukumomi hakan na nufin ba a jin daɗin gwamnatinta da kuma matakan da take ɗauka akan masu rajin kafa demokradiyya. Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na safe, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce, kama kayayyaki da jami'an tsaro suka yi a iyakokin kasar ya nuna cewa jamhuriyar kasashen Benin da Nijar ba sa tabukawa don magance matsalolin da suka kai ga rufe bakin iyakar kasar tun farko. inda abokiyar aikinmu alheri Grace Abdu ta tattauna da wani masanin harkokin siyasar nahiyar kasashen Afirka wato Professor Bube na Maiwa ga ci gaban tattaunawar. ba ta yiwa a ce an kaɗe hulɗa kwata-kwata ta fannin kasuwanci ko kuma ta fannin birganiya tsakanin Najeriya da sauran ƙasashen ko da ina jin kama akwai 'yan Najeriya masu faɗin ko yawan al'ummar Najeriya ta isa duk abin da sun kera a cikin gida su sayar a cikin gida to wannan ba yi ba ne ƙasa ba ta zama ita kaɗai e, dunkule a cikin kanta dole sai ta buɗe saboda duk yadda aka yi abinda da ita Najeriya kin za ta kerawa ko kuma za ta nomawa ko abin da za ta kiyo wato dole in yayi yawa sai ta nemi kasashen waje su kuma sauran kasashen dole sai sun buƙaci Najeriya ita kuma Najeriya tana buƙatar wani abu fito mata daga kasashen eh, eh, nan da ke kewaye da ita kamar alal misali yau idan aka ɗauki fannin kamar eh, abin da ya shafi duk amfani na kiyo nama ne da sauransu jamhuriyar Nijar gaskiya tana ba da ta zuwa ga Najeriya saboda an san can kudancin Najeriya ba su da kamar dabbobi kamar yadda ita kasar Nijar kin take da su. bugu da ƙari dai ban ga cewa kace hulɗa tsakanin Najeriya da waɗannan kasashen ba saboda dan wannan targitsin da ya zo ya faru kada ku manta shi rufe boda ba yanzu bane Najeriya ta fara yin shi. Eh, an san a zamanin Shagari an taɓa yi, a zamanin Buhari na farko an taɓa yi. Kuma ba Najeriya kaɗai take haka ba idan ya zamanto kamar ta shiga cikin wani hali kuma tana so ta ciwo eh, kan matsalar. Kasashe da yawa sun taɓa yi. Ghana sun taɓa yi har ana cewa koran Ghana. Kasashe da yawa sun taɓa haka na idan ya zamanto kamar eh, suka ga wata matsala ta taso a cikin gida to sai su rufe kofa har zamanin da suka je suka shirya a cikin gida sai su buɗe kofa kowa ya wadata. To akwai waɗanda suke cewa sai ka ce tarihi ne yake ƙara mai maimaita kansa lokacin da shugaba muhammadu buhari ya yi mulkin najeriya dan gajeren lokacin nan karkashin mulkin soja ya ɗauki wannan matakin na ta sakeyar baki ma da suke zaune a Najeriya ba batun ma rufe boda ba. E, shi ne na kwatanta can baya wato bayan zuba ne aka fara yin shi wato kamar mutane suna nufin tun ya yi wance ne ya kenan dole ne tun shi kin ne hawa sake wannan ina da tunawa mutane da cewa a wannan zamanin an zargi dai eh, shugaba Buhari ne da cewa shi ya ɗauki wannan mataki amma idan aka je aka tsaya aka yi dogon nazari sai a tar da cewa da mukaddashin shi ne tun da aidiya bon shi ne ya ɗauki wannan matakin a wancan zamanin lokacin ikon soja na Buhari to yanzu ikon soja da wannan kin ba ɗaya ba ne yanzu duk abin da gwamnatin buhari za shi dole ilatila sai ya biya ta majalisar dokoki kuma sai ya nemi eh, ta hanyar diplomasiya ta cewa da a san yadda za a yi to aka ce gidan jiya noman goje shine mutane suke tsammani to amma wannan ta wannan karon akan gaskiya abin ya zo musu ne dole ila wancan na farko kuma da ya yi wato abu ne zamanto najeriya ta zamanto ƙasa kowa shigowa yake alal misali girs alheri a zamani zamanin nan kasar najeriya kaɗai ce cikin duniyan nan za ka samu ka shiga cikin ta ba kana kaya da wata takarda ba ko guda sai ka zo ka shiga ka je ka zauna cikin kasar najeriya hakkalin ka zakewa kana yin abun da ma ɗan najeriya ba yi cikin gida yawancin duka abin da ake cewa 'yan najeriya suna yi ta aikin asha da sauransu idan aka je aka tsaya aka diba da kyau sai a gaba 'yan najeriya ba ne suke wannan aiki amma 'yan kasashen waje da azzamnakin najeriya su ne suke irin wannan ayyuka a ɗauka 'yan kamaru ne 'yan chadi ne 'yan nijar ne yan benin kin ne yawancin su duka su ne ke irin wannan aikin sai ana zargin yan najeriya da shi allah na tuba ban je ba na yi dogon nazari bisa ga wannan abun amma ga irin abun da yake zo mana labari wanda yake zo mana ba su bane suke haka to a zamanin nan kowa sai shiga najeriya shi ya zo shi ya ce ya zo ya yi kokowa a zamanin nan da yan discipline wato da eh, rashin da'a to ba dole ba ya tarare ta kwana sai ya tatse ya gani in yan najeriya suka yi saura sa'an nan daga baya a buɗe ina ganin cewa kowace ƙasa tana da hanya da 'yanci ta irin haka nan muddin tana son ta kawo kamar gyaran huska a cikin gida. Farfesa Bube na maiwa kenan a tattaunawar su da Alheri Grace Abdu. Kafin mu ci gaba ku shakata da wannan. madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogon ma'anan yana ci a karfe biyu da minti goma sha ɗaya na dare ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum a ci gaba da bin diddigin korafin da wata budurwa ko matashiya ta kawo mana na zargin wani lauya na babbar kotun jihar sokoto da sha'awar nuna aurenta amma daga bisani sai ciki ya shiga wanda hakan ya sa shi lauyan katsa duk wata hulɗa da matashiyar ya barta da wahalhalun kula da abin da yake cikinta har ta kai ga an samu ɗa namiji ku biyo mu domin jin ci gaban shirin suna na sarfil hashin gumel. A makon da ya gabata ne muka kammala sauraron labarin Fatima Nuhu wadda ke zaune a unguwar Durmi a Abuja. Kan halin da ta shiga sanadiyar juna biyu da ta samu daga wani lauya mai suna barista Lema S. Wali. Kamar yadda na bayyana a makon da ya gabata. Fatima ta ziyarci ofishin murya Amurka ne tare da babban wanta wanda shi ne ya ɗauki ɗawaniyarta lokacin da ta tsinci kanta cikin wannan hali. Shi ma mun tattauna da shi kamar haka. Nana Alhassan Hussein ni yanta ne kanwata ce ta dankantaka wajen mahaifiyata da mahaifiyarta mm. ni mahaifina ba kano ne to amma ni lokacin da dukkan abubuwan suke faruwa da ita ma ni ba na gari ma ba na lagos ba na kwatano na harkoki neman abinci na to da wani abin ya faru da zo ta faɗa mun ce to ya aka yi kai da aka yi ciki ma bacin ma ka ta rasu ba ta faɗa min komai ba sai bacin ma na tafi amma ta kusan haihuwa sai ka jin labari ba ki da hankali ne ya irin wani abu na jiki ba ki gaya ba to ki gama a duniya na waye dan ki zai miki wani abu akai in ba in ba to yanzu gashi ciki ya kusan kai wata tara ba mun za a yi sai dai mai hakuri Allah sauke lafiya aka Allah dai kawo lokaci na koda ta zo ta danga yi ina gari ba na gari aka tura aka faɗa mun na hawo jirgi na zo nan garin muka zauna aka dinga up and down Allah ta dai ba ma kasa ba ma sama Allah sa dai ta sauka lafiya an kashe kuɗi da yawa an sha wala to me za a yi a lokacin aka dai kokari aka dai hada kai sunan yaro ta ce sunan afsa danta saifullahi ce to danki ne ba mu da iko mu mace a aka sa yaro suna saifullahi tun a lokacin dai muna nan muna nan muna nan sai na ce to wannan ban Allah gudu a neme shi a yi magana da shi tun a lokacin abu na danye aka neme shi aka yi magana da shi kun yi masa yanka yaron ko haka kawai aka yi suna yanka a yi an yi mai suna mai yanka masallaci muna ka yanka rago na jan an sai rago nan lokacin manara dubu talatin ne ko dubu biyu na sai rago nan aka yanka ragon nan so eh, ki ka tsaya matsayin kai ne kamar kai ne babansa tunda in kai masallaci za ce dan waye ne eh, nace kanwata ce ta haihu amma mijinta baya nan ga sakon da ya turo a suna aka sa yaro suna masallaci ka sake sunan kace mijinta eh hmm. to shikenan sake sunan ce mijinta to ana ana ganin ma dai yau ne gobe ne yau ne gobe ne har ne ma zo ne aure ma dan a lokacin ma ne ban ma da mata abun nauyin gaskiya ya yawa na taɓa kira mutumin nan akan waya mun yi magana da shi ce mun yau zai zo gobe zai zo ya ki zuwa na ce ki bari mu je mu same shi hadda ta kai ta kawo yau ga mu a wurinku ita eh, kuma ba ta kawo ni ba ma san ma ta zo ma nan ba dan ni shiri na na dan samu na dan kintsa na dan samu yan kuɗi a jikina so nake ɗauke ta a mota mu tafi kwatan mu je can mu je mu samu kuma mu gaya musu a nemo shi tunda a nan garin yake amma za mu kwana a bakin titi ne sai dai mun kai karar shi a lokacin to sai karab ina can wajen aiki na dan nema ba za mu ce ce mu ai shi tafi gumin waya wa in zo gata anan yadda ce to shi kenan bara in zo shi ne na ga abin da yake faruwa kaji lokacin da kike magana da shi ta waya ya amince cewa dan nan nasa ne shi sai eh lokacin da ke magana shi ta waya na farko bai yi min gaddama ba akan ya zo a san me za a yi akan maganar yaro sai yake ce min zai zo to tunda ya amince min zai zo a bai gaddama ba kenan inda ya ce a ba zai zo ba shi bai masa magana yaro ba ko bai santa ba Shi ne to amma daga can baya yau gobe yau gobe ina yawan damun sa kan waya sai ce mun kai malam ran ga gaskiya ba ni ba ban fasin yare nan ba ban taba ganin ta ba wasu a facebook ya santa ta ce ya bata kuɗi ya bata kuɗi na ce ha kurin kai zaka wanda mutum zai ce ka bashi kuɗi a facebook ka ɗauki kuɗi ka bashi wani irin magana ce wannan da Allah ka hakuri in ka san ba za ka zo ba mai magana nan cikin sirri to ka san cewar ni fa zan neme ka ko ba ya zuwa Ka ji na muke da shi kenan tun a lokacin ne ma sai blocking din layi na to ni ina da layi guda biyu akwai ɗaya da nake amfani da shi sosai ɗaya da bana amfani da shi sai na kira kira shi da shi da kira shi da shi last kenan karshe kenan na kira shi da wani layi ya ɗauka sai na ce mai ni ne yayan wannan yaren nan fatima mahaifiyar saifullahi ɗanka sai kata ya kashe waya shi kenan ƙarin magana ba yanzu ne tunani kuke wani ke kuke son ɗauka ban da wannan tattaunawar eh bacin wannan tattaunawa ni abin da nake bukata ya yi hakuri ya zo ya anshi ɗansa ya eh, dama ransa ya ɓaci ne da kake cewa ya haƙuri to dole ce ya haƙuri mutum da mutumin da yake guje-guje ke ci lokacin da ya yi abin da ya yi bai so yan uwansa sai da dangin shi bai sa abin lafiya ba in yi tsoron yan uwansa bai ji tsoron Allah ba ya aikata abin da ya aikata ai bai kamata ya kawo ma wani damuwa wai akan wansa bai so sani ba ko bata suna ko bata sunan zara'a abin da ya riga ya faru ya faru inda bai faru ba akwai gyara to ya riga ya faru mu mun dauka to shi ma dole su ma dauka bangaren shi ba zai bata da wahala ba akwai lokacin da yake ce min wai shi shi lauya ne ba na ce to kai lauya ne ai ba Allah bane kai ba wanda bai fi karfi kai shi kara a duniyar a Najeriya in kai lauya ne kai ba wani ba magana wacce cewa kai lawyer bane wato ma na don shi lawyer ne sai a ji tsoron sa kenan eh ina threatened ina shi lawyer ne to ya so ke ni tsoron shi nace to in in ma kai shugaban kasa akwai in kai lafi irin wannan ko ne bai kai wannan ba mutun ya so kai kara zai ka kara balle kai ba kuwa bane lawyer ne ba sai an kama kara tukun zaka tsaya ka yi ta in ba kama ka baka da baka da abin zaka yi ko sai ka shawaya tun a lokacin ba ne bai karin magana bane in ma nemi shi a waya wani samun shi yana fitar ka harkar sanewa To bayan zantawa da Fatima da yayanta Alhassan, ba mu yi ƙasa a gwiwa ba domin Nasiru ya ɗauki waya daga ofishin murya Amurka ya kira barista Wali S. Lema. Eh, salamu alaikum barista kira lafiya. Eh, alaikum wa rahmatullah barka da. Yawwa madalla. Eh, alhamdulillah. Ah, lafiya lau alhamdulillah. Masha Allah. Barista Lema ko? Lema ya Wali. Exactly. Ah, Nasiru Adamu El Hikaya ne. Okay. Wato barista ba tun yau ya kamata na guguma ba ma na jira ne sai na samu lokaci. Ah, akwai maganin da nake so mu yi. Ah, wacce kuma ah, ina son ka yi bayanin na abubuwan da ka sani. Ya shafi wata yarinya nan Abuja mai suna Fatima. Yawwa to ta zo ta same mu ta yi bayanai cewa kai mutuminta ne kuma har kana da ɗa tare da ita mai suna sai Saifullahi. su ko kwanan ba wani ya kira ni ok eh ok wani ina jin wata watakila ko yayanta ne buga ma waya ko wani da sufi akwai da somebody from bosu which called me akwai wata mata masu ta shi ko me idan kwanan baya akwai wani a kan shi zamba zane kamar ɗan yawuri ne eh ya ci kira na zai mun magana amma sai zai frankly cewa ni ba sa mun yariya now i know we are friends on facebook eh but uh, someone I have never met except on social media. I just don't know why people are trying to create a scene out of oneness because I don't know. I uh, even thought it has to do with uh, appointing the Neke Nema Abuja, the SPT High Court. Mm. You know, somebody wishes to bring it as uh, an issue that may prevent my appointment. I told him the plain truth about this matter. barista lima ka ɗauki wannan abun ne kamar wasu ne suke nema su bata ma suna? that's just the way look ai shi yasa na ce ya kamata na na yi maganan da kai ah. wato ita timan nan ko fatiman na abinda take faɗa da har ka taɓa tura mata naira dubu ashirin farko farkon samun haihuwar wannan yaron da take faɗa ah, it may be right not about kuɗi like i do to many of my friends that uh, when i saw that uh, kamar eh, eh, eh, abin was uh, recent, I faced. Then when this issue came up, I altogether stopped uh, talking to her. And I blocked all her numbers. Ok, ka rufe lambobinta gaba ɗaya saboda kattana ma magana. Sosai. Don ita abin da ta faɗa tana son wannan yaron ne yaron ka ne ya yi kama da kai don haka tana son ka karbe shi. <laughs> Allah sarki yaro eh, eh, ya kama da ni yaron ya yi kama da kai kamar an tsaga karata ce har ɗabi'un kuma iri ɗaya ne eh, Allah sarki yana kama da malam Nasir kace ko? Eh Nasiru Adamu El Hikaya. Okay, eh ina ji. El Hikaya, ina suna El Hikaya ga mangari ne ya ko? A no sunan inkiya ta ce kawai. Allah sarki. Okay. And so, like I told uh, everybody who has told me about this, uh, this is my position about it. except on social media. So, but uh, people have a way of extracting money from people, and uh, the chain hasn't. Even the Muslim, yeah, someone I would have taken action against her, but I dismissed it that, uh, as a uh, sort of frank, uh, uh, crank uh, issue, hacker. Hey. But if this issue persists, then I will. Bari saka koma sai turanci kake ta yi kuma kana sokoto kamar na hausa kawai ya fi ka san turancin ne ya zauna haka a bakin mutane. Wasu kalmomin ba za ka iya sai ka manta da bahaushe kake. Ne haka ne haka ne. Wato ita dai kawai abinda ta faɗa yaron dai kawai take son ka karba ka ne ke jawo ka. Ai akwai kotu ai. akwai mm. shari'a ta musulunci akwai common law hmm? eh, eh, eh, shi can take an action if she wishes then sai kotu ta yi taking position Bada Salima dai wannan kawai matsayarka kenan akan wannan al'amari gaba da. A ranar mota shi. To shi kenan. Salamu alaikum. Sabanki na so yawa. sauraro kun dai ji dukkan bangarorin bi kan wannan batu saboda haka za mu jingina wannan batu mu saka ido domin ganin abin da zai biyo baya ko zai faru sannan mu dawo domin sanar da ku yanzu a madadin nasir adam ya kaya nisar fila hashin gumal ke cewa sai wani mako idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin mu kasance lafiya madalla a gaida sarfilu hashim gumel Yanzu kuma ga sharhin jaridun Kamaru. Za mu fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar da misaje ta kasar jamhuriyar Kamaru an da talaba ta mana cewar babban jagora yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru Maurice Kanto shugaban jam'iyyar MRC ta kasar jamhuriyar Kamaru ya bukaci magoya bayansa da su kaure cewa zaben yan majalisar dokoki na kasar da kuma shugabannin kananan hukumomi wanda za a gudanar da zaben ranar tara ga watan Fabrairu shekarar ashirin na baɗi sai kuma jaridar Esengen an da ita ma ta yi mana ƙari ƙarin haske ne kan taron da shugabannin kasashen nahiyar afirka ta tsakiya suka gudanar a birnin yawunde an da shugabannin na semak suka tattauna kan harkokin tsaro da kuma shiga da fice tsakanin kasashen ba tare da biza ba har ma da makomar kuɗin sefa sai jaridar lametayo ta kasar kamaru an da taimakon sharhi ne akan kasashen nahiyar afirka ta tsakiya wajen ganin sun yi mutu na noma da kiwo domin kare kasashen su da fadawa cikin ƙarar kudancin cimaka a nahiyar mu ta afirka ta tsakiya sai kuma jaridar realite an da ita kuma ta ce shugaban kasar jamhuriyar kamaru musta biya ya yaba wa ministan tsaron kasar ta kamaru musta joseph beti asomo wajen kokari da yake yi na dakile yan ta'adda a kasar ta kamaru sai kuma jaridar west echo an da ita ma ta labarta mana cewar maurice kamto jagoran yan adawan kasar jamhuriyar kamaru ya yi wa al'umma bangaren nasu ba zata. wajen yadda ya dakatar da duk masu kada takara a majalisar dokoki da kuma ƙananan hukumomi a yayin da ya rage awanni biyar kacal a tsayar da karban takardun 'yan takarkarin jaridar economy kuma ta ƙasar kamaru ta shaida mana cewar tattalin arzikin ƙasar jamhuriyar kamaru ya shiga wani hali domin irin yadda ake wadaka da kudaden gwamnatin kasar amma har yanzu shugaba biya bai ce uffan ba jaridan dusahel ta arewacin kasar kamaru ta ce matasa na yankin sun fara fusata kasancewar irin yanda ko in kula da gwamnatin mr biya take yi wa bangaren nasu za mu kammala shan jaridu namu na wannan makon ne da jaridar metasion an da ta ce yawancin al'umma da suke goyon bayan maurice kamto yanzu dai suna nuna fushinsu an da suke zarginsa da cewar ko dai akwai wata kulleliya ne tsakaninsa da gwamnatin shugaba biya muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru madalla a gaida muhammad awal garba yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum sassan Hausa suna na Muhammad Awal Dukawa daga Zabiya. A ra'ayina da zan bayyana shi ne gani da gwamno da gwamnoni da suka cewa ya kamata a yanke masu fata jama'a hukuncin kisa a duk lokacin da suka aka kama su. To hakika wannan manufa ce mai kyau. To amma in dai gyara ake so a yi ya kamata su gwamnonin su sa doka domin an ce eh, manyan su ya kamata su fara gwada da kansu. Domin ɓarnar da gwamnoni suke ta fita masu sata jama'a ta fi ta masu garkuwa da mutane ta fi ta 'yan fashi domin gwamnonin najeriya ba imani ba hankali da irin abubuwan da suke aikatawa da gwamna ya ɗebi kuɗi ya ɗebi kuɗi shekara ta yana da bayan ya sauka wai ya ce a riƙa bin su miliyan goma duk wata a shekara a shi a sai musu jifa jifi da gwamna wani lokacin yake hawa to a nan jifa jifa akalla ɗari miliyan ɗari da ashirin banda wannan kuɗi a cewa anan mutane suna da tausayin talakawa a cewa anan mutane suna da imani hanya kuwa wannan shi zai sa zama kuna gyara lokacin zaɓe ko mun zaɓe ko kuma matsayin ku na masu yi jagora kuna ganin wannan ba jarabawa ce da Allah ya bamu da ke ta ba domin kowa shugabanni wanda ake ganin ko kamata wani adalci ba adalci ko hau mulki ko ta yaya za ku hau mulki to matsayin zaɓe na aiki na kamata a sa mishi hukuncin kisa duk gwamnan da aka sami da ba gudun zaɓe ya kamata a sa mishi hukuncin kisa domin matsayin zaɓen ta fi duk wannan laifukan na ke da dawa nuni kuma kuna ganin Allah ba zai bar mu da abubuwan da kuke aikata ba. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amerika sunana Dallamin Jeji Kadar Ikara jihar Niger Nigeria. Ina kira da mu yan Najeriya matasa musamman matasa wanda suke koyon sana'a hannu su tsaya da gaske su rike aiki ayyukan su hannu biyu zancen su tsaya suna zama yan banga ɗan siyasa wallahi ba zai fice su ba su yi hatara kuma ina kira gare su inda za su zama yan bangan siyasa ba za su je ko ina ba ya kamata su su sana'a hannun su wanda za a yaye su su samu abin da Allah zai kawo masu wanda ba su da iyalinsu shi ne matukansu salamu alaikum kafin mai sallama da ku ga baba ya dawo da takaitattun labaran duniya kwamitin shari'a a majalisar wakilan amurka ya gayyace shugaba donald trump ya bayyana a zamansa na farko a mako mai zuwa domin sauraren binciken tsige shi kwamitin tattara bayanan sirri ya kammala aikinsa a wannan binciken da ake yi a makon da ya gabata kuma zai miƙa rahotonsa ga kwamitin shari'ar wanda zai yi zamansa na farko a ranar laraba 4 ga wannan watan ga watan disamba mai shigowa wata gagarumar girgizar ƙasa ta afkawa ƙasar albania cikin sama da shekaru talatin. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Turo. Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonni a koda yaushe ta hanyar imel a adireshinmu na hausa da service at voanews.com ko kuma ta wayar tarho kan lamba biyu biyar tara tara hudu biyar. a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri sai wanda ya haɗa shirin ya bada umarni wato solomon abo da injiniyan mu na yau ni zahara aminu fage ke cewa kowane lafiya.